halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki ya sa talakawa da shugabanni suna kokawa shugaban kungiyar gwamnonin apc a najeriya kuma gwamnan jihar imo Chief Rochas Okorocha ya yi ƙarin bayani. Uh, Muna cikin damuwa da firgici bisa yadda kudaden shagar jihohi ke samun tasgaro da koma baya da a yau ya kawo na kaso ga rayuwar jama'ar mu. Dole ne a ɗau matakan gaggawa don 'yantar da jihohi. Muna kiran aiwa tsarin tattalin arziki gyaran fuska da lullike wuraren da ke yoyo a Baitulmalin Najeriya. Kuma mun haƙaƙe cewar rashin iya gudanar da tattalin arzikin ƙasar nan ne ya kai ƙasar ga wannan hali tunani yasu a gaskiya ma dai gwamnatin apc ta sami batulmalin kusan fayo kalaman shugaban kungiyar gwamnonin apc kenan chief rochas okorocha halin ya da tattalin arzikin najeriya ke ciki a halin yanzu har ta kai ga jihohi goma sha takwas ba sa iya biyan albashi to washin me ke dalili yushe'u aliyu masanin tattalin arziki ne a najeriya rashin bin ka'idoji ka'idojin da ya shafi raba arzikin ƙasa na ɗaya kenan na biyu kuma ka'idoji wajen yin kasafin kuɗi da kuma wato rarraba ayyuka a yanda su gwamna a jiha yana karban kuɗi da revenue mobilization allocation and fiscal commission ta yadda a bashi a jihansa kuma tana ba local government to amma gwamna sai ya haɗa da na local government da na jiha a haɗa a kashi kuma a kasa biyan albashi to akwai matsala kai ba ma wanda kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya wanda ba zai isa a biya albashi ba. Duba da yadda ake taya didi bisa ga kudaden da gwamnati ke kashewa musamman kan 'yan majalisu. Dr. Almajiri Gedam wani tsohon dan majalisar tarayya ne. Mu tashi gaba daya mu ce ci wannan kasa. Babu kuɗin shiga kamar yadda aka saba. 'Yan majalisa ba sai wai a executive sun ce mun yanke albashin mun rage abu kaza kuma su ce su nemi 'yan majalisa masu ya kaba. A majalisa ma su ma ya kamata su ɗauki su yi jagorancin taimakawa kasar nan su rarrage duk wani abubuwa wanda suke ganin mutanen kasar nan ba sa jin daɗi a kansu kuma su kansu sun san abubuwa ne wanda ba sa kan hanya. Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya ce akwai mafita. Akwai kuɗi na tarayya wanda aka zuba jari da shi sanda aka samu rara na man fetur. To tunda ana cikin wani contingency issue wani matsala wanda ya taso na dole to za a iya koma ma waɗannan kuɗaɗe da aka zuba jari a cikinsu a ɗebo ko da a bashi ne a wannan tunda sovereign west fund kuɗaɗe ne wanda za a iya zuba jari da su za a iya ba da bashi da da su za a iya kuma kiran su a yi wasu ayyuka to a koma a wannan sovereign sai dai kuma daya daga cikin jagororin yan kungiyoyin fararen hula a nigeria comrade IG Wala ya ce ai tuni waɗannan kudade da ishe Aliyu ke magana kansu gwamnati da ta gabata ta kashe su ai an samu cewa akwai ajiya sosai a wannan wadda suka kai wajen sama da biliyan talatin ko sama da haka sosai to amma abin takaici shine da aka zo gwamnatin Jonathan wannan kudaden an waye su an duba babu su gaba daya to ga ko ashe da alamar cewa ayi barna ne dan ba wani abu aka yi ba da dai sun je duba cewa suna yaki da ta'addanci ne ya ja irin wannan fitina to an ka duba kuma maganar ce yaki da cin da abin nan da ta'addancin me aka cimma a cikin abin da aka yi amma cewar Alhaji Sabo Imamu Gashiwa akwai sadaukarwar da ya kamata shugabanni su yi shugaban kasa ya zauna da executive wato ministocinsa da advisors ɗinsa masu ba shawara da dukkanin wanda nauyi yake hannun ya gaya musu halin kasa take a su tattalewa kansu albashi da alawus ɗinsu kamar kashi hamsin bisa ɗari su ma kuma 'yan majalisar tarayya kira su yi gadin ɗinsu da su ma Da matsarin gwamnati ce mai murhu uku. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.